This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 22 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. inda a wannan makon shirin zai kawo muku ƙarshen tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin najeriya yayin da suka kawo ziyara nan washington dc muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim ka almasi garba to amma da farko ga labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar saudi arabia ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar rikicin gaza da ya fara faɗi zuwa tsakanin isra'ila da libanan ka iya rikidewa zuwa na duniya cikin sauri manazarta sun ce yakin da ake yi tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da ke samun goyon bayan kasar iran zai iya zama babban bala'i wanda hakan ka iya janyo sojojin iran da na amurka da sauran kasashe masu karfin soji a cikin rikicin ana ci gaba da sabon fargaba a kan yadda rikicin gaza ke kara kamari tsakanin isra'ila da abokan gabanta na arewacin kasar da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da ke samun goyon bayan iran bayan da bangarorin biyu suka yi ikirarin cewa a shirye suke su shiga yaƙi bayan tsadantar hare-hare da suke kai wa juna akan iyaka rundunar sojin isra'ila ta ce ta amince da shirin kai hari akan kudancin lebanon ita ma kungiyar hezbollah ta yi barazanar shiga yaƙi ba tare da jan layi ba ko da yake ta ce za ta dakatar da hare-haren idan aka daina yaƙi a gaza jakadan saudiya a birtaniya yarima khalid bin bandar al saud ya yi gargaɗi a wannan mako cewa rashin kawo ƙarshen yakin gaza kuma babban rikicin isra'ila da falasɗinu zai iya haifar da mummunan tashin hankali da shawo kansa zai matukar wahala an gagawar wani ɗan ƙasar isra'ila da aka harbe lahira a wani gari a arewacin yammacin kogin jordan da safiyar yau asabar a cewar sojojin isra'ila yayin da tashin hankalin ke ƙara muni a yankin da aka mamaye ma'aikatan sojin isra'ila ta tabbatar da mutuwar mutumin ne bayan wani mummunan rauni da ya samu a garin kalkilya inda yanzu haka dakarun isra'ila suke aiki a gurin sanarwar ta yau asabar na zuwa ne wuni guda bayan da sojojin isra'ila suka harbe wasu mayakan sa kai lahira a yammacin kogin jordan sai dai babu wani ƙarin bayani da aka yi wa jama'a jama'an ukraine sun ce rashi ta kaddamar da wasu sabbin makamai masu linzami da jirage marasa matuka a wani hari da ta kai a cikin dare a ukraine a yau asabar lamarin da ya lalata cibiyoyin makamashi a kudu maso gabashi da yammacin kasar tare da jikata akalla ma'aikatan makamashi biyu rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine sun harbo makamai masu linzami goma sha biyu a cikin goma sha shida da duk jirage marasa matuka goma sha uku da rasha takaddamar a wani farmaki mafi girma na biyu a wannan mako in ji dakarun saman kararrawar faɗakarwa a yankunan ukraine sun ɗauki tsawon sa'o'i da dama a tsakiyar dare suna kaɗawa ma'aikatar samar da wutar lantarki ta ukrainego ta ce na'urori a cibiyoyin wuta a yankin saprosia da ke kudu maso gabashin kasar da kuma lviv a yammacin kasar sun lalace sakamakon hare-haren ma'aikatan makamashi biyu a yankin saprosia sun jikata kuma an kai su asibiti in ji sanarwar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren voa shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa da gwamnonin shiyar Arewa maso yamma waɗanda suka kai ziyara ofishin sashen Hausa na muryar Amurka. Yau ma dai za mu tashi ne a inda mataimakin gwamnan jihar Sokoto, injiniya Idris Muhammad Gobir yake bayani. Amma dai ana hitowa daga makamai ta Nijar, because duk sadda wani za su iya shigowa da wasu makamai kuma duk makaman da ake kama a sokoto za a ga an hauro da su ne daga nijar ba an ɗauko su ba ne an taho da su za a tayar da su can za a gani daga nijar ne aka dauko makaman a shigo da su tunda da sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suke shigowa kuma yan ta'addar da a wannan wuri akasarin duk yan ta'addar da ke mana banna tsakaninmu da mu da Nijar za ka fahimci suna cikin dajin mu ne na Sokoto tsakaninmu da Zamfara da Katsina majority waɗanda ke wannan duk ta'addancin nan ne suke kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati samu gaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina an ba kowane division sannan an da an ba air force an ba army an ba civil defense an ba dss ma duk cikin kowane da gwamnati ke yi mun zo mun ɗauki mu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci su ma mai gina gwamna an yi tiran da da mutum dubu biyu waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki mashinoni na hawa su wannan aiki da kuma motoci so duk yana cikin wannan da aiki da ake don a samu a samu sauki ga yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattauna a ko shi muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bai waya to yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnatin jihar Sokoto to madalla muna da bashin tambaya daya amma dai za mu kuma ba da dama ga wanda zai tambaya ga gwamnan jihar Kebbi idan ya so sai ya game su lokaci guda Ah, ya raba lokacin biyu sai ba kowace akwai mai wanda zai tambaya muna ba da dama to bismillah assalamu alaikum sunana ali dan inna usman ni ne shugaban dangi forum usa muna muku marhaba tambayar da nake ga gwamnonin mu gabaki daya shine wanda taimako za ake wa kamar yan najeriya na fama da yunwa da talauci da ake musamman iyayenmu mata da yara matasa muna da matsala na tsaro mun sani to amma kuma iyayenmu mata tunda mun shiga wani zamani da ana fama da talauci da yake matanmu da suke da kunya sun sa kansu a cikin wani mugayen hali da muna gani da ba mu jin daɗinsa to shine muke tambaya akai wani taimako ko kuma na shiri ake yi domin a taimaka mata da yara na gode gwamnan jihar kebbi za ka fara ba da amsar wannan tambaya sannan wannan kamar amsa ce da ta kumshi kowa eh, kaɗan tofa albarkaci ba za mu ba sauran su ma sai su abin da suke a jihohinsu to to gaskiya a gurguje dai kamar yadda ya yi tambaya mu namu shiri yana da bambanci da wanda aka yi lokacin jonathan saboda makarantun da muke ginawa muna gina su ne a karantar da islamic a karantar da western education sannan akwai skill acquisition centers wa'anda aka yi building wurin gina waɗannan makarantun ne saboda idan yara suka yi karatu suka gama wani lokaci akwai ranar da za su shiga kuma su koyi da marici su koyi harkar skill acquisition center idan suka yi qualifying suka ƙare gwamnati za ta hito da package ne akwai package wanda za a ba kowa domin ya tsaya da kawakun shi so kaga akwai bambanci tsakanin wancan da wannan sannan game da ilimi na mata da kuma sauran abun nan gwamnati jihar kebbi mu muna sponsorin din yara daga primary secondary up to university gwamnati jihar kebbi ita ke biyan kuɗin registration da duk wani dan ɗalibi wanda yake karatu a nan najeriya ko kuma a wata ƙasa ta waje wadda inda gwamnati ta kai shi na recently ba just last week satin da ya gabata gwamnati ta hidda kuɗi zunzurutu kusan naira biliyan biyu muka biya ma 'yan makaranta waɗanda suke studying a various universities da college of education a nigeria sannan da waɗanda suke karatu kamin in taso ɗin nan na ba da approval na naira miliyan 956 domin a biya ma yaranmu masu karatu india masu karatu egypt da dai sauransu na to bari mu dawo ga tambayar da shi uh, shugaban dangin forum ya yi ya ta abin da ya shafi yanayin talauci da a talauci wannan gaskiya ne akwai shi kuma gwamnati ta tana kokari ta tabbatar da cewa an taimake mutane mata da maza akwai shiri wanda muke da kiyas gwamnati ta haito ta tallafa ma mata da naira naira dubu ɗari biyu ga kowace mace mace dubu goma sha takwas su muka fara ba idan aka kare shi za a sake ba a nada mace dubu goma sha takwas idan aka kare shi za a sake ba mace dubu goma har local government goma shine a waɗanda za mu fara ba sannan kuma gwamnati ta hito da hanyoyi na taimaka ma talakawa mun sai abinci na naira biliyan shida muka raba ma inda aka fito muka raba ma local government local government domin a raba ma talakawa a wannan azumin gwamnati ta saya hatsi da shinkafa da dawa da sauransu kusan naira biliyan bakwai da miliyan ɗari biyar aka raba tirela ɗari uku da hamsin su muka sai aka raba ma mutane talakawa kyauta so wannan muna yi ne domin a rage raɗaɗi matsalolin da talakawa suke ah, na'am a ah, mataimakin gwamnan jihar Sokoto kwanan nan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan masu nazari akan lamuran tattalin arziki da ya nuna cewa Najeriya ta kware kware wurin abin da ya shafi ba da tallafi amma ya ce ko alama ba hanya ce ta magance matsalolin kuncin rayuwa da ake ciki ba akwai wani abu da zaka bada amsa akan wannan tambaya abin da ya shafi wani abu daban shi na shi fahimta ce a duk taimakon da ka wa mutum ba ka ba shi wani taimako yalle yana jinwa ka fara ba shi abincin tukuna in ya je ya koshi ne sannan sai ka fara tsada shi musu ga hanyar da ya kamata shi ne mai abincin wannan fahimta shi ce ai murtala dole ne yanayin da mutanen mu suka shigo da muka fito kamar da ka ji nahin mai girma gwamnan ke bayani dole ne a kashe waɗannan kuɗaɗe waɗanda mu ma jihar mu ka sani mun yi wannan mun kashe billions of naira a kan a abinci a rama mutane a nan ina washington din nan jiya local government chairman na kira na cewa an kira sokoto an ba shi da buhu dubu uku wanda za su sake raba mutane jiya jiya nan don mi don a samu a taimaka amma dai shi yadda yake tunani yana tunani ne a koya mutane a ba da fifiko wajen noma eh, sana'a da sauransu eh, lokaci eh, bari mu je ga gwamnan a jihar jigawa mu ji shin akwai wani aure ake na ganin an fitar da jama'a cikin wannan a maimakon a tsaya ana rarraba musu tallafi to alhamdulillah mu a jihar jigawa noma shine tushen arziki kuma shine babban abin da muka sa a gaba so a jihar jigawa dai yanzu mu harkar noma muka ba mahimmanci saboda ita ce kawai hanyar da zamu fitar da mutanenmu daga talauci za a ga cewar recently mun yi an yi noman alkama a jihar jigawa kusan hekta dubu hamsin da biyar muka noma kuma daga cikin hektar nan kuma gwamnatin tarayya ta ba da tallafi na kusan kashi hamsin na kayan da ake amfani su taki da sauransu sannan gwamnatin jihar jigawa ta yi garantiyin balance na 75% sannan su kuma manoma kowa ba da 25% wannan ya sa noman alkamar ga baki ɗaya a najeriya hekta 120 za a noma amma jigawa kaɗai an ba ta hekta 40 kuma da bayan wannan dubu arba'in da aka ba mu mutanen sun kara dubu goma su kusan hekta dubu hamsin da muka noma a jigawa wannan abin ya sa mutane sun karɓi harkar noma kuma za a ga cewar yanzu walwalar da ake yi akan noman alkama a jihar jigawa wannan shine sa wannan satin da ya wuce muka tafi ethiopia domin mu ga yadda harkar noman alkama ne yake domin mu zo mu kara karfafa gwiwar mutanenmu wannan mun tabbatar idan muka inganta noma to za mu fitar da mutane daga talauci cikin hanyar sauki. to to madalla a bar mu juya yanzu ga gwamnan bago na jihar niger kana da bashin wannan tambaya amma in akwai mai tambaya wanda zai masa tambaya sai shi masu takaita cikin ehem bismillah malam ah, assalamu alaikum ah, sunana mashkur abdullahi ni mutumin yan kwanan ya karamar hukumar bakodi ta jihar katsina duk da tambaya ta na so in yi ta ga mai girma gwamnan jihar katsina ne to amma dai ban samu dama ba to sai naga tambaya za ta dace da mai girma gwamnan jihar neja tambaya ta kan bangaren noma ne mm. zamani ya zo yanzu mun fara fita daga cewa muje mu noma na kato ya je ya duka ya noma yanzu duniya ta zo da abin da ake ce ma digital agriculture ma'ana agriculture da ake amfani da shi da fasaha ta zamani shin mai gwamnoninmu suke dubawa ta yadda za a haɓarka harkar noma ta wannan fandi duba da babban abin da muka dogara da shi a najeriya wanda ke kawo mana kuɗi shine harka ta man fetur kuma idan ka duba ba zamanin da ya zo aka ce in ka ɗauka lita ta man fetur in ka haɗa ta da lita ta man gyaɗa ba zamanin da ya zo aka ce lita ta man fetur ta fi lita ta man gyaɗa tsada to idan ka duba idan wannan harka ce wadda tabbas idan muka waiwaya muka haɓaka ta muka mai da hankali za ta kawo mana solution akan harkokin noma a gode. to madalla ba da abin magana ga mai girma gwamna gwamna wannan ya zo daidai ma da tambayar da za mu yi an ce ka share gonakai can shin haka za a je ana noman su kato da kamar yadda shi ya bayyana eh. to alhamdulahi ka san baka tsine mun bawan mu ne kuma na ji daɗin da ka tashi ka ce ka so ka tambaya duk kwaraɗa ne ni mai gidan shi ne zan ba da ansa a madadin shi da madadina sai dai a takaita gwamnati saboda magana shi ne gwamnatin jihar Niger da yawancin gwamnatin arewa mun sa ƙarfi sosai wurin siyan na'urori na noma zamani kuma kana sauraron labarai da yawa nan amurka kwanan nan mun siya injinoni da katafiloli na aikin noma guda dubu goma kuma shugaban kasa ya zo a kaddama da su a jihar Neja kuma ba jihar Neja kadai ba sauran jihohi na arewa mun gane cewa shi noma shine tushen arziki saboda haka in Allah ya yarda nan da kwanaki kaɗan ko shekaru kaɗan za a ga cewa a tattalin arzikin arewa ya dawo a yadda ya kamata insha Allah. madalla a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta musamman muna godiya kwarai ga bakin namu wato gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa da gwamna muhammad nasir idris na jihar kebbi da kuma mataimakin gwamnan jihar sokoto injiniya idris muhammad gobir haka kuma da gwamnan jihar niger muhammad umar bago muna godiya kwarai da kuka sami sukunin kasancewa tare da mu a cikin wannan shirin da wannan bayani aka kawo ƙarshen tattaunawa da gwamnonin arewa maso yamma a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. To Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. don allah ku bani tarihin hukumar alhazan najeriya ta ƙasa wato nakon da kuma bayanin ayyukan hukumar mai tambaya alhaji mai nasara nasarawa funtuwa assalamu alaikum voa hausa bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna cikin ƙoshin lafiya ina neman ƙarin bayani game da ƙasar da tafi yawan musulmi a turai mai tambaya malam ango malamin makaranta ya wuri to bari mu fara da ansar tambaya kan hukumar alhazan najeriya idan mai tambayar alhaji mai nasara nasara funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar amurka a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar alhazan najeriya hajiya fatima sanda usara wadda ta ce an kafa hukumar alhazai ta kasa watan 2006 ita aikin hukumar alhazai ta ƙasa shine ta gudanar da aikin hajji a nigeria ta sa ido a kan yadda ake gudanar da aikin hajji da umara daga kasar nigeria zuwa saudi arabia ta kare hakkin alhazai ta sa ido a kan irin alal misali gidajen da ake kama wa alhazai harkan abincin alhazai tafiya da shirye-shirye dai duk wani shirye-shirye na aikin hajji yana karkashin hukumar alhazai ta ƙasa ne idan jihohi suka yi suka zaɓi gida hurumin hukumar alhazai ne ta je ta duba ta gani wannan gidan ya yi ko bai yi ba kuma ta yi ciniki akan kuɗin to ita dai kamar uwa mai ba da mama ne da sauran eh, hukumomin jihohi masu kula da alhazai kuma ita yana daga cikin hurumin hukumar alhazai ta ta ƙasa ta hukunta duk wani mai laifi ko alhaji ne ko ma'aikatan alhazan ne da dai sauransu ita take shirya jiragen sama da za su kwashi jama'a kuma ta baiwa kowane jiha ga jirgin da za ta kwashe ki amma zancen ita kuma take zuwa ta je ta jiyo yaya aikin hajjin bana zai kasance domin su hukumar saudi arabia bata san kowa ba face hukumar alhazai ta ƙasa so da hukumar alhazai ta ƙasa suke tattaunawa su gaya musu cewa ga ka'idoji wajen ah, hajjin shekarar nan in akwai sauyi in akwai abin da suke so to suna shaidawa hukumar alhazai ta kasa ne su kuma hukumar alhazai ta kasa sai a yada wa a sanar da jihohi su jihohi kuma sanar da um, alhazai. Haka to hajiya wannan tsare-tsare na hukumar jin daɗin alhazai ce ta kasa kafin a kai ga waɗannan tsare-tsaren su kuma hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi fa wani irin eh, kataɓa suke yi dangane da wannan al'amari na gudanar da aikace-aikace na aikin haji. To kafin a samu wannan tsari babu wani takamammen tsari da za a ce gashi nan duk jihohin nan suna karkashin ta face akwai department kwara daya a ministry wani lokaci a ministry of foreign affairs wadda yau in aka sa a ce wannan shi aka sa amirul hajj wani shekaran sai ga wani ne to ba a samun waɗanda suke da irin wannan experience a ce sun yi experience shekara hudu suna suna gudanar da aikin hajji saboda haka sun san abin da za a kauce mawa sun san akwai matsala aka yi abu haka yau akwai za a cimma nasara idan aka yi aiki kaza a gobe to a da ba wannan a da kawai idan lokacin aikin hajji ya kusa sai a ce to shikenan an naɗa wance ita ce za ta gudanar da aikin shirye-shiryen aikin hajji mm, mm, mm, bana sai ka ga cewa ita kanta za ta je a lokacin take neman ta san yaya za a yi ina ne za a bi yaya abin yake yake to kafin ka sani lokacin aikin hajji ya yi shi yasa a da sai kaga ana barin mutane a ƙasa dubu goma ka ga da ana barin mutane a saudi arabia suna kwana kwana bakwai a filin jirgin sama ba wanda za a kama a ce lallai lallai ga laifi ga yadda ya kamata da sauransu to shi yasa tun da aka kafa wannan hukuma sai ta zama ita ce in charge ita ce mai lura tana shirye-shiryenta tana tattaunawa da saudi arabia tana kuma sanar da jama'a ga yadda abu zai gudana shi yasa aka samu ragowar irin matsalolin da ake samu a da. To madala eh, hajiya waɗannan matsaloli da kika zayyana wadda da kafin wannan hukuma a alhazai ko kwance maniyyata suna fama da shi daga nan gida Najeriya har a kai ga ƙasa mai tsarki. Yanzu kuma yaya tsarin yake daga zo wannan hukuma an samu canji? Yanzu ba haka nan ba ne. Kowane hajji yana zuwa da matsalarsa amma mafi yawancin lokaci an riga an san um, shirye-shirye da plans me ya kamata a yi a lokaci kaza da lokaci kaza domin jin daɗin alhaji wato shi dai hukuma alhazai ta ƙasa a takaice a huruminta ne ta kula da jin daɗin alhazai tun daga gida nigeria zuwa Saudi Arabia dukkanin hukumomin jihohin Najeriya tana karkashinta ne ta tsawata musu ta kuma yaba musu inda ya daidai don tafiya ta yi kyau. ajiya banda hukumomin jihohi da kuma ku kanku ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan wasu hukumomi ne kuma kuma kan iya taimaka muku a aikinku a matsayinku na hukumar jin daɗi da alhazai ta ƙasa. Akwai wasu hukumomi wadda kan iya sa muku hannu domin ayyukan ku su tafi daidai ko babu. Banda hukumomin jihohi akwai irin su hukumomin filayen jiragen sama wanda da su hukumomin alhazai take aiki. Akwai immigration, akwai custom, akwai hukumomin tsaro da dai sauransu. Akwai hukumomin tsaro da dai sauransu hukumomi da ake aiki tare domin a cimma nasara. Akwai hukumomin lafiya da dai sauransu ina fatan wannan bayanin ta gamsar sai kuma ansar tambaya kan kasar da ta fi yawan musulmi a turai idan mai tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau da yi ga ansar tambayar da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya wato fce yola adamawa najeriya wanda ya ce. To kafin amsa maka tambayar yana da kyau kasancewa akwai mutum sama da biliyan takwas a duniya a yau. Sannan daga cikin waɗannan mutane mutum da suka kai wajen biliyan biyu musulmi ne waɗanda suke wawwatsi a cikin duniya. To sannan abin da zan maka bayani a nan shine yana da muhimmanci kasancewa a duk wata kididdiga da aka yi ko ko alƙaluman da zan karanto maka yanzu bisa ga binciken da na gudanar. Haka ne to dakta wannan wani irin alƙaluma ne haka waɗanda kake so so ka yi jawabai a kansu haka. Alkaluma ne waɗanda suna iya canzawa saboda ka san akwai abubuwan da suka shafi ƙaura, akwai abubuwan da suka shafi rasuwa da kuma haihuwa. Don haka alkaluman suna kan canzawa ne amma abin da aka samo dai a yanzu sun nuna cewa ƙasar Rasha ita ce take kan gaba da yawan musulmi ake gani ya kai mutum miliyan ashirin da ke zaune a wannan ƙasar. Walau haifaffun ƙasar ne, walau waɗanda suke aiki ne a ƙasar waɗanda hukuma ta amince musu. To akwai mutum da ake gani gani sun kai miliyan ashirin da suke musulmi a ƙasar rasha sannan kuma watakila yana da muhimmancin gaske nuna maka fahimtar da kai cewa fatun tsohuwar daular soviet ka san akwai al'ummu da wannan daular ta dan mamaye ta mamaye su koko suke cikin wannan daular soviet din nan misali akwai waɗanda ake kira kremia waɗanda al'umma ne mafi yawansu musulmi ne akwai kuma ceceniyawa waɗanda su ma al'umma ne na musulmi akwai bashkir su ma al'umma ne na musulmi akwai tatas duk waɗannan al'umma ne na musulmi waɗanda suke tsohuwar daura ta soviet wanda kuma a yanzu suke cikin rasha to datta sai kuma wace ƙasa eh, kenan mun ji ka fara bamu dai labarin wannan ƙasar daga nan kuma sai wace ƙasa to ƙasa ta biyu wacce take biye da ƙasar rasha a yawan al'umma musulmi a nahiyar turai ita ce ƙasar faransa wacce alƙaluma suka nuna akwai yawan musulmi da suka kai mutum miliyan shida ko makamancin haka saboda saboda ka sai ta ma faransa ƙasa ce wacce ta yi wa ƙasashen kudancin afirka musamman ma ƙasashen laraba kamar algeria da morocco da tunisia ta musu mulkin mallaka sannan kuma akwai a nan afirka ta yamma ma akwai ƙasashe irin su senegal mali burkina faso da makamantansu waɗanda faransa ɗin ta yi wa mulkin mallaka waɗanda kuma mutanen waɗannan kasashen sun yi ƙaura zuwa a ƙasar faransa ko don aiki ko zama na dindindin sannan kuma hakan ya yi tasiri wajen wajen samun 'yan ƙasa waɗanda suka musulunta ko kuma ka haifa cikin musulunci a ƙasar Faransa. Hmm, haka ne. Su wato su Faransa ma suna da yawan al'umma musulmai a wannan yanki nasu lalle kuwa. To data daga nan kuma sai wace ƙasa mun dai ji ƙasashe guda biyu kuma mun ji su rukuni rukuni. Daga nan kuma sai wace ƙasa kenan? Ƙasar da take biye da Faransa a yawan musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Jamus wanda ake ganin musulmi sun haura miliyan hudu zuwa miliyan biyar biyar da suke kasar jamus to da kyau lalle har yanzu dai dakta ba kasar da ta kamo a kafar kasar rasha duba da cewa suna da al'umma musulmai da yawan su ya kai kimanin mutane miliyan ashirin haka ne to wacce take biye da kasar jamus kuma fa dakta wacce take biye da kasar jamus kuma ita ce ingila wacce yawan musulmi ana ganin sun kai har miliyan hudu sai italiya da take da musulmi tsakanin miliyan biyu zuwa miliyan uku sai kasar spain wacce take da yawan musulmi a wannan kasar da ake ganin sun kai kusan miliyan biyu sai netherlands da take da alkaluma suka nuna tana da yawan musulmi da suka kai kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu hmm, lalle kuwa su ma kasar netherlands dakta ba a bar su a baya ba da nasu population din haka ne wata take biye da kasar netherlands kuma fa Eh, eh, dakta wace ce? Wacce take biye da Netherlands ita ce Sweden wacce ake ganin tana da musulmi da suka kai a kididdigar su ta kai kamar mutum dubu ɗari tara sai Belgium da ake ganin musulmi ba su kasa mutum dubu ɗari takwas ba. a Na ƙarshe a jerin ƙasashe goma da na kawo maka da yawan kididdigar musulmin da ke zaune a waɗannan ƙasashen ita ce ƙasar Switzerland wacce take da yawan musulmi da ake ganin sun kai mutum a dubu ɗari hudu. Amma da ladakta, to Dakta wani fata kake ta shiga dukkanin masu sauraron mu da kuma shi wadda aiko mana wannan tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri. To da fata wannan amsa da na baka ta gamsar da kai sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato dr adamu babikwai na fce yola da hajiya fatima sanda osara ta hukumar alhazan najeriya da shi kuma wakilin ma'ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma makon goben idan allah ya kai mu wassalam To jama'a masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya tiyani gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safon ku.